Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da haka da fatan ana shan hantsi lafiya. Yanzu ma hawo shirin ce tare da Sarfi Lahashin Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mana hantsi. Na yau Talata 21 ga watan Nuwamba shekarar 2023. A cikin shirin da wannan lokacin za ku ji mu da rahoton yadda miliyoyin 'yan Najeriya ƙasa mafi girma da shahara a Afirka ke fama da kuncin rayuwa da talauci da yi wa 'yan kasar daurin goro. Da wani bangaren a iya cewa manufofi da wasu tsare-tsaren gwamnati da aka bullo da su a farko-farkon shekarar nan ne ulmul aba'isin hakan. Misali shine Najeriya ta ci da tallafin man fetur a watan Mayu abin da ya haifar da tashin farashin kayayyakin abinci sufuri da tsadar rayuwa. da tsadar makamashi masana da masu sharhi na ganin alkaluma na nuna yiwuwar ci gaba da ganin tsadar rayuwa da ta hana talakawan kasar rawar gaban hantsi muna tafi da rahoto akan hakan muna kuma tafi da shirin 'yan kasa da hukuma tare da ibrahim mahamud kwari inda a yau shirin zai duba batun 'yan kasuwar da ke neman na abincinsu a kasuwar Akin akinyele da ke garin badin a jihar oyo za kuma mu kawo muku sharhin jaridu daga jamhuriyar Nijar amma fa duk sai bayan an sha kashen farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. An gwabza kazaman faɗa jiya litinin a kusa da wani asibiti da ke arewacin Gaza yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai farmaki kan mayakan Hamas. ma'aikatar lafiya ta hamas a gaza ta ce akalla mutane goma sha biyu ne suka mutu a lokacin da wani makami ya fada hawa na biyu na asibitin indonesia rundunar sojin isra'ila ta ce sojin da ke wajen asibitin sun yi lugudan wuta kan mayakan da ke cikin ginin amma sun kara da cewa ba a yi harbi kan asibitin ba ministan harkokin wajen indonesia rechno mursudi ya yi allah wani da harin tare da laifi akan isra'ila inda nusi ta ka kausan suka kan isra'ila da ta kai kan har da isra'ila ta kai kan inda nusi da ke gaza wanda ya sanar da mutuwa fararen hula in ji ta ta ce dole ne su yi amfani da dukkan karfinsu don neman isra'ila ta daina ta'asa da take yi a gaza kimanin marasa lafiya shida da ma'aikatan kiwon lafiya 200 da kuma mutanen da suka rasa matsugunansu daga asibitin inda dubu biyu. yanzu haka suna mafaka a kudancin Gaza, in ji kakakin ma'aikatar lafiya Ashraf Al-Qidra. A ɗaya bangaren kuma jami'an ƙasashen larabawa da na musulmi da suke gana da babban jami'in diflomasiyyar ƙasar China Wang Yi a birnin Beijing jiya Litinin. sun yi kira da a gaggauta tsagaita buɗe wuta a zirin Gaza da kuma ba da damar kai agajin jin kai a yankin Falasinu da yaƙi ya ɗaiɗaita. tawagar ministocin kasashen saudiya da jordan da masar da indonesia da hukumar falasɗini da kuma kungiyar haɗin kan kasashen musulmi da dai sauransu sun ziyarci birnin beijing a matakin farkon gadin da suke yi a manyan biranen duniya don su buƙaci a kawo ƙarshen tashin hankalin da ake yi a gaza ministan harkokin wajen ƙasar china wangi ya shida jami'an diflomasiyyar kasashen ƙetaren cewa matakin da suka ɗauka na fara aiki a birnin beijing ya nuna matuƙar amincewarsu ga al'ummarsa jiya litinin shugaban kungiyar tsaro ta nato ya ce kungiyar na duba yiwuwar ƙara yawan dakarun wazar da zaman lafiya na nato zuwa kasashen kosovo da bosnia a daidai lokacin da ake ƙara samun tashin hankali da gargaɗin katsa london daga rasha a bosnia da herzegovina inda shugabannin bosnia da sarb suka zahafa jawabansu na neman ɓallewa daga tarayyar james stolzenberg na nato ya ce kawancen nato na goyon bayan 'yancin kai ga yankin bosnia da herzegovina stoltenberg ya faɗa a birnin sarajevo cewa sun damu da kalaman 'yan aware da rabuwar kawuna da kuma katsalandayan kasashen waje ciki har da rasha An jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz baballe da fasarar rahoton Timothy Obiezu da ya duba yadda wasu manufofi da tsare-tsaren gwamnati a Najeriya, ƙasa mafi girma da shahara a Afirka, suka jefa talakawan ƙasar cikin kunci, tsadar rayuwa da bakin talauci. yaran Najeriya mai siyar da abinci a gefen titi, Bibiana Nwanko, ta fara sana'ar ta shekaru hudu da suka wuce don tallafawa iyalanta bayan mutuwar mijinta. sai dai yayin da farashin kayan abinci ke ci gaba da hauhawa ta ce ribar da take samu ta ragu fiye da rabi abin da ya tilasta mata cire 'ya'yanta biyu daga makaranta domin su nemi kuɗin ciyar da kansu you know say before then and um, before now we dey manage and dey sell dey sell dey go but now things don cost even for market. a baya muna iya kukutawa amma yanzu abubuwa sun yi tsada yana da wahala iya juriya ko a samu riba jama'a suna korafi kuma wani lokaci a ƙarshen rana babu riba hatta 'ya'yana biyu da suke makaranta ba sa zuwa kowace rana saboda ba zan iya ba su abinci a kullum ba. I know they fit provide for them eh, always. Akwai miliyoyin mutane kamar uwanku a Najeriya da ke fafutukar samun bukatu na yau da kullum. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa mutane miliyan 25 a Najeriya ko kuma kusan kashi 15 cikin ɗari na yawan al'ummar ƙasar na fama da ƙarancin abinci. Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum sun ce rashin zaman lafiya a yankin sauyin yanayi da hawa farashin kayayyaki ne ke janyo ƙarancin abinci a Najeriya. lamarin da ya ƙara taɓarɓarewa bayan da gwamnati ta daina biyan tallafin man fetur a watan mayun da ya wuce wanda ya haifar da hawa farashin kayan abinci da sufuri da makamashi rage darajar kuɗin najeriya ma na yin tasiri ga farashin kayayyaki da kuma haifar da hawa farashin gaba ɗaya ministar kula da ayyukan jin kai ta najeriya beta edu ta ce hukumomi na ɗaukar matakan tunkarar ƙalubalen da ake fuskanta a wani bangare ta hanyar ayyana dokar ta ɓaci kan samar da abinci. We have lots of interventions that uh, we are putting on. Muna da matakai da yawa da muke ɗauka a yanzu, kuma ana ce gaba da aika kuɗin tallafi ga mutane. Sharaɗin da suka kunsa shine cewa suna saka kuɗin a kasuwancinsu, tabbatar da cewa 'ya'yansu na zuwa makaranta. Wannan duk an yi ne da manufar inganta rayuwar jama'a da kuma kawar da talauci. Sashi na uku shine samar da takin zamani ga manoma masu karamin karfi don su iya samar da abincin da za mu iya saya daga wurinsu da kuma sayarwa a matsayin kayan abinci. Bisa ƙididdigar duniya, Najeriya na cikin ƙasashen da suka fi kashe kuɗaɗe wajen sayan abinci da aka kiyasta da kashi 60 cikin 100 na jimillar kudaden shigan mutane da suke kashewa wajen sayan abinci masana sun ce lamarin zai kara taɓarɓarewa idan aka ci gaba da samun tsadar kayan abinci kuma mutane masu rauni ne za su fi fuskantar matsalar a ranar litinin babban bankin najeriya ya ɗage wani taro mai muhimmanci kan kuɗin ruwa duk da cewa hawa farashin kayayyaki ya yi muni sosai masu sharhi kan al'amuran yau da kullum sun ce muddin ba a samu sauyi ba 'yan najeriya da dama kamar uwanko za su yi ta famar samun abin masarufi na yau da kullum. An gaida Muhammad Hafiz Babale da fassarar rahoton Timothy Obiozu da ya duba halin matsin rayuwa da kunci da 'yan Najeriya ke ciki. Yanzu kuma gasar fili ya shigo da ci gaban labaran duniya. an kori wasu manyan jami'an da ke kula da tsaron yanar gizo biyu na ƙasar ukraine a jiya litinin bisa zargin almubazaranci da kudaden gwamnati a hukumar tsaro ta yanar gizo in ji wani jami'in gwamnati yuri schoolhall shugaban hukumar kula da sadarwa ta musamman da kare bayanai na ukraine da mataimakinsa victor zora gwamnati ta kore su a cewa babban jami'in majalisar ministocin teres manuchek ya rubuta a shafinsa na telegram Meluchak wakilin majalisar ministoci a majalisar bai bayyana dalilin korar da aka yi ba. Ya rubuta a shafin Facebook cewa yana da yaƙinin zai iya tabbatar da bai yi wani laifi ba a cewar rahoton Interface Ukraine. Babu wani ƙarin bayani daga Zora, hukumar ta SSCIP ce ke da alhakin tabbatar da hanyoyin sadarwar gwamnati da kuma kare ƙasar daga har ta yanar gizo. Sojojin Koriya ta Kudu sun gargaɗi Koriya ta Arewa da kada ta ci gaba da shirya wato da shirinta na harba tauraron ɗan adam na leƙen asiri. Wani babban jami'i ya ba da shawarar ranar Litinin cewa Koriya ta Kudu za ta iya dakatar da yarjejeniya tsakanin Koriyoyin da rage tashin hankali da kuma ci gaba da sa ido kan sararin samaniya a matsayin martani. Ƙoƙarin farko wato har biyu da koriya ta arewa ta yi ya na sanya tauraron dan adam na leƙen asiri a sararin samaniya ya ci tura kuma yunkurin da ta yi na uku ya samu jinkiri jami'an koriya ta kudu sun ce akwai yiwuwar jinkirin ya faru ne saboda koriya ta arewa na samun taimakon fasahar rasha kuma harba tauraron na iya faruwa ne a cikin kwanaki masu zuwa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya haramta duk wani tauraron dan adam da koriya ta arewa za ta harba saboda tana kallon sa a matsayin gwajin fasahar makami mai linzami da taɓoyi. Daga ƙarshe a ranar Litinin ne wata kotu ta yanke mutane fiye da 230 hukunci a ƙarshen shari'ar ƙungiyoyi masu aikata laifuka mafi girma da aka taɓa yi a ƙasar Italiya, wanda ya shafi ƙungiyar masu aikata laifuka ta Indrageta a tsakiyar yankinta na Calabria. sama da mutane da talatin ake zargin 'yan daba ne da kuma waɗanda ake zargin da alaƙa da su da suka da ƙwararrun fararen hula sun fuskanci tuhumar tuhumar da dama daban-daban kamar su karɓar kuɗi safarar miyagun ƙwayoyi da kuma sata a shari'ar da ta shafi shekaru uku ana yi kamfanin dillancin labaran ansa na italiya ya ce an ɗauki sa a ɗaya da mintuna arba'in kafin alƙalan su karanta hukuncin nasu an yanke hukuncin ɗaurin shekaru talatin ga savrio Reznel da Domenico Vanvota shugabannin kungiyar aikata laifuka ta yankin Calabrian biyu. Hashin Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla masu sauran kafin mu je ga shirinmu na gaba ga mabudin kunnuwa. masu tsaro da fata an shakata yanzu kuma lokaci ne na 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, 'yancin bai tsina na koma. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. Kwai ramu da kuma ruwa waɗanda makwancin ruwa sosai waɗanda suke kahin mota mata wuto da albasa ta shiga cikin kasuwar. Tun lokacin sai mota ta yi gaba ta yo baya ana ta sa waigi ana tsaye da ita. Kowa da kowa ya san cewa duk da kasuwa yake akwai mutane da yawa. Irin abin da ya sabi bangare na wuta na gwamnati na kasuwa nan babu. Idan mu rashin lafiya ya samu wani daga cikin mu sai mu yi kukuwar daukar shi mun kai can cikin garin akinyele yan kasuwa kenan da ke gudanar da hada-hadar cinikayya a sabuwar kasuwar akinyele wani yanki da ke gefen birnin badum na jihar oyo a kudu maso yammacin najeriya kuma shine batun da shirin 'yan kasa da hukuma na yau zai yi tsokaci a kai a dakace mu don mun mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani don akara ko ko wasan dara. Madalla, masu ware ɗimbin 'yan kasuwa ne ke gudanar da harkokin cinikayya galibinsu 'yan asalin arewacin Najeriya mazauna jihar Oyo a kasuwar Akinyele da ke gefen birnin Badin fadar gwamnatin jihar ta Oyo a kudu maso yammacin Najeriya. sai dai duk da ɗaruruwan miliyoyin naira da hukumomin jihar da ma karamar hukuma ta akinya ke samu a matsayin rabano ko kuma kudaden shiga ga gwamnati amma 'yan kasuwar sun ce suna fama da kalubale daban-daban wajen gudanar da harkokinsu na kasuwanci abokin aiki hassan umar tambuwal ya ji korafin 'yan kasuwar kuma ga rahoton da ya haɗa mana. Kasuwar kayan gwari da ke garin Akinyele waje da birnin Ibadan kasuwa ce da ake hada hadar kayan gwari daga jihohin Najeriya har da makwabtan ƙasashen Afirka. Wasu 'yan kasuwar da na tattauna da su sun ce kasuwar tana fama da wasu matsaloli da dama kamar rashin hanyoyi wutar lantarki da dai sauransu. Farko ga shugaban kasuwar da nashi bayani. Sunana Alhaji Usman Idris Yako, cikin Akinyele Make kasuwar Ata kasuwar Gwari. Wannan kasuwa tamu tana da sassa da yawa. Akwai bangaren 'yan tumatir, akwai bangaren masu albasa, akwai bangaren masu tarugu, tattasai, shambu, akwai kuma bangaren masu masara, akwai bangaren masu dankali, akwai bangaren masu kubewa, akwai bangaren masu ganyayyaki haka na da kuma masu kaji. Kai koken mu saboda abin da yake damu ainihin su masu motocin 'yan kasuwa shine matsalar hanya da muke da ita. Sunana Sani Sidi Shagari wanda aka fi sani da Sani sha gari ni dillali ne wanda kowane bangare ina saukewa ina cikin dillalan albasa kuma ina sauke tumatir ina sauke bangaren taruguma kamar matsalar hanya ta shigowa daga federal road kan express shiga cikin kasuwar da kaya akwai ramu da kuma ruwa waɗanda makwancin ruwa sosai waɗanda suke kahin mota mata wuto da albasa ta shiga cikin kasuwar za a ɗauki dogon lokaci wani lokacin sai mota ta yi gaba ta yo baya ana ta sa waigi ana tsaye da ita wannan irin matsalar rashin hanya wace irin illa take muku ga kasuwancin kuna albasa tana kawo illoli da dama waɗanda rashin hanya yana sa tsaikon mota bata zo da wuri ba har ta kai kwana ɗaya ko biyu kafin ta shiga hakkin gwamnati ne ya kamata ta gyara gwamnati kun taɓa neman ta domin ta taimaka muku ta gyara muku wannan hanya da mai girma ciyaman ya yi kokari ya nemi gwamnati musamman ta karamar hukumar a kinyale ya nuna musu halin da ake ciki kuma gwamnatin tana da wakilanta a nan kasuwar suna karɓar revenue ɗinsu kamar state kuma local government ma ita ma tana karɓa mai girma gwamnan jihar oyo injiniya shayi makinde da kanshi ma ya zo nan cikin kasuwar inda ya tara dubun dubatar al'umma waɗanda suke cikin kasuwar ya kuma yi musu alkawarin cewa zai gyara hanyoyi ya ga akwai matsalar hanyoyi zai yi kokari ya gyara kuma zai sa wuta zai kokari ya kawo ruwa cikin kasuwa sunana ne abdulwasiu abdulaziz wanda kowa ba da kwashen cewa ana kira wasu dan kashi nan kasuwa yale akwai matsaloli da yawa sai dai za dan karanta dan kada a ciki ta farko shine nan kasuwa yanzu kowa da kowa ya san cewa duk da kasuwa yake akwai mutane da yawa irin abu irin abun da ya sabi bangare na wuta na gwamnati nan kasuwa mu nan babu sai kan mu muka dore kike kudade na ra toro kobon da muna samu shine muka dore muka hada muna muka sa wuta na sola nan shine mun muka amfana da shi inda Allah sa kuma aikin mu wanda da muka yi da dare. jami'an tsaro kamar 'yan sanda ko civil defense kuna da su a cikin wannan kasuwa domin tsaro? akwai na government amma mu muna da namu daban wanda yake mun security amma security namu sai dai wanda muka sa hannu mu a jufu muka taimaka mu juna muka kawo su nan ba cewa wani government ne yake doko mu wani 'yan sanda cewa ba mu moto na ya nan dinga kula mu da aikin mu da da komai kuma na kusu ba. yanzu waɗannan abubuwan da ka faɗa kamar ruwan sha tsaro da sauransu dai kun taɓa magana da gwamnati domin ta taimaka muku ta ƙaramar hukuma lohal gamin kenan ko kuma ta jiha ta state su ma suna da wakili a nan kasuwa mana su abin da yake tafiya nan kuma shi ma sun sani idan aka kira su aka gaya musu ce ma gashi gashi gashi gashi kuma to a ta ma wannan sara wanda yake gaba na kasuwa ma mun kokari kuma a so a debe mun wannan sara mun a yanzu ba mu ji komai ba killan gwamnati da suke nan kuna ba su kudaden shiga kun taba zama da su a game da duk waɗannan matsaloli eh mun taba zama da su akan irin wannan abu sai da cewa sa yi yau sa yi gobe saboda aiki ma gina gani aiki ne yi maso yawa ya sha kuma bai ma tina da ba tukuna sunana Abubakar Garba Karaye ana ku bangare matsalolin ko da suka fi shafin mu shine na magana asibiti ko da yake a wannan sabuwar kasuwa da gwamna ya yi mana sun yi asibiti a ciki amma har yanzu bai fara aiki ba inda ya zo an gina shi ga nan muna kallon shi domin idan mu rashin lafiya ya samu wani daga cikin mu sai mu yi kukuwar daukar shi mun kai can cikin garin akinyele wani asibiti na yalo na nan shine ake dan jajjagulawa dai abin da ya kamata mu kuma emergency ne ko wani yaro nan a cikin mu wanda ake kira habibu shi ake kira ya dan daura mutum ruwa ko ya abin nan muna da bukata dai sosai gaskiya inda zai samu. To kamar sau nawa kuka tuntuɓi gwamnati musamman ta karamar hukuma ko ta jiha a nan jihar Oyo domin su taimaka muku da asibiti ko kuma wannan asibiti da take ƙasa ta fara aiki. Gaskiya babu iyaka domin ko da yaushe muna yawan mika kokenmu suna da wakilansu a cikin kasuwan nan domin duk abin da muke gudanarwa da wakilansu ake gudanar da shi kuma sun ga wannan matsaloli da yawa an kuma aika din a gaya musu akan muna da wannan bukata amma dai har yanzu Allah bai kaddara sun zo sun yi mana ba. Ko kana da wani kira ko sako ga gwamnatin wakilcin karamar hukuma tana a Kenyele da kuma gwamnatin jihar Oyo game da bukatunku. Ina kira ga mai girma gwamna Shayi Makinde. Gaskiya a duba mu domin hakikanin gaskiya san da muka zo wurin nan dajin Allah ne. Mu mun yi maganin 'yan ta'adda a nan wurin domin ma'ajiya ce ta 'yan ta'adda. Buɗe wurin nan da muka yi muka shiga Allah ya taimaka kowanne ya san zare ya bar gurin nan muka kama kasuwancin mu wuri yana ta'abbaka kuma ita kanta gwamnati tana karuwa da mu a wannan wuri domin wakilanta suna karuwa da mu. Muna kira ga mai girma gwamna wannan gyaran wuta da ake yi a karamar hukuma a kinyale a taimaka a sa mana wutar lantarki a wannan kasuwa domin haƙiƙanin gaskiya muna da bukata wurin duk da yake kasuwa ce yana da bukata a ce yana da haske domin yana ɗaya daga cikin abin da mai girma ciyaman ɗin wannan kasuwa ta kinyale alhaji usman idris ya koyi mana na sa wannan sololi na miliyoyin kuɗi domin a haskaka wannan wuri don kore 'yan ta'addan da suke gefe-gefen mu duka da an so shi ya inganta Ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka The government, especially where she this government, is really trying in terms of infrastructural development in the state. The local government presently is a little bit incapacitated because revenue is not coming in for the local government. Daya daga cikin wakilan gwamnatin jihar Oyo da ke kula da kasuwar kayan gwarin da ya ki bayyana mini sunansa ya ce gwamnatin jihar Oyo tana iya kokarinta a game da samar da ababen more rayuwa ga jama'a a faɗin jihar Oyo ciki har da kasuwar ta kayan gwari ta Akinyele. Ya ce a halin yanzu ƙaramar hukumar Akinyele tana ƙasa ne saboda kasan kuɗi na ƙasa na wata-wata baya shigowa amma kuɗaɗen shiga da suke tarawa su ne suke amfani da su wajen yi wa wannan kasuwa wasu ayyuka kuma yana fatar cewa kafin watan Mayu na shekarar 2024 za a sami canje-canje masu ma'ana a cikin wannan kasuwar kayan kayan gwari da ke a Kinyele Ibadan. Before May next year, I think there will be enough changes. Tala kyauta. Masu aure karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Hassan Umar Tambuwal, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Allah, Allah, Allah. haɗa kanmu a firka muso yuna a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsirarai. Madalla an gaida Ibrahim Mahmud Kwari yanzu kuma sai sharhin jaridu daga jamhuriyar niger. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Laketer. wacce ta roito cewa yau talata 21 ga watan nuwamba ake sa ran kotun sai da yawo za ta bayyana hukuncin da ta yanke a shari'ar da ke tsakanin nishar da kungiyar sai da yawo jeriyar ta ce wannan na zuwa a wani lokacin da a nan gida ake ciza yatsa dangane da watsin da kotun iyomowa ta kasashen yammacin afirka masu amfani da kudaden sefa ta yi a game da bukatar janye takunkumin da aka kakaba wa ƙasar yayin da masu kalubalantar cnsp ke yabawa matakin kotun jaridar le sahel na cewa wata tawagar yara kanana ta gabatar da sakon ɗaukacin yaran nijar a reshen asusun majalisar ɗinkin duniya mai kula da tallafawa yara ƙanana wato unicef a birnin yamai yaran maza biyu mata biyu sun fara ne da isar da godiya kan yadda asusun ya yi tsayin daka don ganin rayuwar yara ƙanana ta inganta a fannoni da dama kiwon lafiya ilimi abinci da ruwan sha tsaro da dai sauransu sai da yaran sun ce har yanzu akwai ɗimbin takwarorinsu da ke yawo a kan titi ba sa zuwa makaranta wasu kuma na nakasassu ne yayin da wasu ke rayuwa a wuraren da ake fama da tashin hankali saboda haka suka buƙaci unicef ta ɗauki matakan baiwa dukkan yara damar morar 'yancinsu tare da ba su kariya kiran da wakilin asusun ya jaddada aniyar samarwa amsa mai ƙayatarwa jaridar air info na cewa shugaban majalisar cnsp janar Abdurrahman tani ya nada wasu sabbin mambobin hukumar yaƙi da cin hanci wato kwaldef don maye gurafan wasu daga cikin waɗanda aka ayyana a washe garin kafata akalla mutane takwas daga cikinsu ne aka cire daga jerin mambobin hukumar aka maye gurabansu da wasu sabbi kamar yadda abin ya bayyana a wata takardar da janar cani ya saka wa hannu sa'o'i kaɗan bayan bikin rantsar da su sai dai ba a bayyana dalilan ɗaukar wannan mataki ba sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To dalla an gaida Suleiman Muni Barma masu saro a nan muka zo gaba karshe na shirin namu ta yau wato labarai a takaice. To a takaice an gwabza kazaman fada jiya litinin a kusa da wani asibiti da ke arewacin Gaza. Yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai farmaki kan mayakan Hamas. Ma'aikatar lafiya ta Hamas a Gaza ta ce akalla mutane goma sha biyu ne suka mutu. a lokacin da wani makami ya fada wa hawa biyu na asibitin indonesia a ɗaya bangaren kuma jami'an kasashen larabawa da na musulmi da suke gana da babban jami'in diflomasiya ƙasar china wang yi a birnin beijing jiya litinin sun yi kira da a gaggauta tsagaita buɗe wuta a zirin gaza da kuma ba da damar kai ga agajin jin kai a yankin falastin da yaƙi ya ɗaiɗaita. tawagar ministocin kasashen saudiya da jordan da masar da indonesia da hukumar falastini da kuma kungiyar haɗin kan kasashen musulmi da dai sauransu sun ziyarci birnin beijing a matakin farko na rangadi da suke a manyan biranen duniya don su buƙaci a kawo ƙarshen tashin hankalin da ake yi a gaza jiya litinin shugaban kungiyar tsaro ta neto ya ce kungiyar na duba yiwuwar ƙara yawan dakarun wanzar da zaman lafiya na neto zuwa kasashen kosovo da bosnia a daidai lokacin da ake kara samun tashin hankali da gargaɗin katsalandan daga rasha an kori wasu manyan jami'an tsaron yanar gizo guda biyu na ƙasar ukraine a jiya litinin bisa zargin almubazzaranci da kudaden gwamnati a hukumar tsaro ta yanar gizo in ji wani jami'in gwamnati yuris kun shugaban hukumar kula da hukumar sadarwa ta musamman da kare bayanai na ukraine da mataimakinsa an kore su a cewa babban jami'in malinki ya rubuta a shafin telegram to masu sauraron mu a nan ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kammaluwar shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman ma sarfi hashin gumel da ya taya ni gabatarwa sai salomon abu da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu a washe rifki muku fatan alheri da fatan za a yi ni lafiya sai an ji ku.